Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 17.25 da da kuma 60 masu sauraron mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rediyo amfani da sarauniya da fara'a da nomad da darol da kuma niyya muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu alfa rediyo kuma si za kuma iya sauraron mu kai tsaye ko kuma duk lokacin da ake bukata ta hanyar sadarwar intanet a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum yanzu ma dai Ibrahim Kalmasi Garba ne da Daula Salim da sauran abokan aiki ke farin cikin gabatar muku wannan shirin a wannan hantsi na ranar Juma'a 26 ga watan Yuli. Bayan labaran duniya za a ji cewa rundunar 'yan sandan jihar Borno ta kama masu garkuwa da mutane da masu faɗe da sauran miyagu kamar kowace ranar juma'a maryam dauda na tafa da shirinta na kallabi daula salim kuma da gabatar da sharhin jaridun amurka muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraronmu amma da farko ga cikakkun labaran duniya jama'a assalamu alaikum da fatan ana shan hantsi lafiya ga labaran duniya mai karantawa daula salim jami'an amurka na kokarin murkushe wata harka mai kama da ta shigo da bakin haure a sace wanda aka ce har ma da wasu sojojin ruwan amurka da ke kudancin california a ciki wasu jami'ai da suka hada da sojin ruwa na cibiyar binciken laifuka ta ncis a takaice sun kama mutane goma sha shida a gabar tekun a jiya alhamis bayan an kira sojojin zuwa wani sansanin da yake kimanin kilomita 79 daga arewacin birnin san diego a cewar sojin ruwan wannan lamarin ya faru ne bayan an kama mutane biyu da suke da hannu wajen safarar mutane a ranar uku ga watan yuli ne aka kama soji byron da soji david quintero bayan da masu sintirin iyaka suka su dauke da wasu bakin haure uku kan wata babbar hanya da ta hada da jihohi biyu a cewar takardar da aka shigar da ita a kotu a gundumar kudancin california hukumar kula da gidajen yare ta amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a amurka bayan an kwashe shekaru sha shida ba tare da ana yi ba inda aka shirya a cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yankewa hukuncin kisa ma'aikatar shari'a ce ta sanar a jiya alhamis hukumar kula da gidajen yarin za ta ɗauki salon da wasu jihohi suke ɗauka wajen amfani da magunguna domin sauya amfani da sinadarin allura da ke da ake amfani da ita a baya a cewar ma'aikatar harkokin wajen amurka yanzu haka an shirya kashe wasu mutane uku a watan disamba biyu kuma a watan janairun shekarar 2020 ma'aikatar ta kara da cewa sauran kuma za a kashe su a nan gaba a shekarar 2003 gwamnatin amurka ta kashe wani tsohon sojin amurka louis jones bayan an kama shi da laifin sacewa da kashe wani soja ɗan shekaru 19 yanzu haka akwai mutane 65 da gwamnatin amurka ta yankewa hukuncin kisa da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na jam'iyyar democrat ta tsige shugaban kasa donald trump ta lafa matuka bayan da mai bincike na musamman robert mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na amurka a yayin bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashe sa'o'i ana yi a wannan satin shugaban kwamitin 'yan majalisar dokoki masu sauraron ba'asin adam shif ya fada wa gidan talabijin ɗin cnn a ranar alhamis cewa dole mu fuskanci gaskiya hanya ɗaya ce tal da trump zai iya barin mulki kuma ita ce kada a zaɓe shi a shekarar 2020 kamar yadda yake neman wa'adin mulki na biyu kuna ganin ya kamata mu saka ƙasarmu cikin halin tsige shugaban ƙasa domin kuwa a gani na dai hakan mai cancanta ba bai dace a ce mu bar ƙasarmu ta fuskanci hakan ba ya ƙara da cewa dole 'yan jam'iyyar democrat su ba da ƙarfin gwiwa wajen ganin an kawar da trump dan jam'iyyar republican a zaben da za a yi a watan nuwamban shekarar 2020 to ana sauraron labaran ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc da safiyar jiya alhamis ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu karfin cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar a cewar koriya ta kudu wanda wannan ga dukkan alamu mataki ne da koriya ta arewa ke ɗauka saboda karfafa matsayinta a tattaunawar da take yi da amurka game da batun makaman nukiliyarta majalisar tsaron ƙasa ta koriya ta kudu ta tabbatar da cewa koriya ta arewa ta harba wasu sabbin makamai masu linzami da ke cin gajeren zango a cewar wani sako da aka aika wa manema labarai daga fadar blue house ta shugaban kasar koriya ta kudu hukumar tsaron ta nuna damuwarta a kan cewa wannan ba zai kawo sassaucin fargabar sojojin ba an harba makaman ne daura da birnin wansan na gabashin koriya ta arewa kuma ya fada cikin ruwa bayan ya doshi gabas a cewar rundunar sojin koriya ta kudu makami mai linzami na farko ya yi tafiyar kilomita 430 sannan na biyun kuma tafiyar kilomita 690 a cewarta daga ƙarshe wasu jerin hare-hare sun girgiza kabul babban birnin afghanistan a jiya alhamis wanda ya sanadiyar mutuwar mutane 58 a ciki har da jami'an tsaron afghanistan su 38 shugaban majalisar manyan hafsoshin sojin amurka ya gana da jami'ai a afghanistan yayin da uku daga cikin bama-baman sun auna kabul ne babban birnin kasar mai magana da yawon ministan harkokin cikin gidan kasar nazar rahimi ya ce wani dan kunar bakin wake kan babur ya afka wata bas a kabul wacce take dauke da ma'aikatan ma'aikatar man fetur ɗin ƙasar yayin da suke kan hanyar zuwa wajen aiki da safiyar jiya alhamis inda nan take mutane sha ɗaya suka mutu sannan kuma aka ƙarata da wasu bama-bamai duk a waje ɗaya duk da cewa an saba ganin harin bam a kabul a baya akasarin yakan hallaka duk waɗanda ke filin an sha kashe manema labarai an kara ta da wani bam din a mota a kan titin jalalabad a kabul sa'o'i biyu bayan harin farko da aka kai an nuna a gidan talabijin din kasar jama'a a firgici a asibiti suna neman 'yan uwansu wasu rukunin 'yan ta'addan kasar ne suka ɗauka alhakin kai harin Daular Salma ta saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausar mujer Amurka a birnin Washington DC. kamar yadda aka ji rundunar 'yan sandan jihar borno ta damke wasu miyagu saboda laifuka iri-iri ga haruna dauda da cikakken rahoton rundunar 'yan sandan jihar borno ta gurfanar da wasu mutane 58 a gaban nema labarai da kuma ta kame ta ce tana zarga da aikata laifuffuka daban-daban ciki har da fyaɗe da kuma garkuwa da mutane kwamishinan 'yan sandan jihar borno Mohammed ndaso aliyu ya gurfanar da waɗannan mutanen da kuma ya ce suna samun waɗannan nasarori ne sakamakon sabon shirin nan da suka fitar da ke kira operation pop ada waɗannan mutane dai a ƙasarin su matasa ne da kuma shekarun su ta samma daga 35 zuwa 20 yayin da wasu su masu kasance ɗalibai da kuma ake zarga da laifuffuka ayyukan fyaɗe da safaran miyagun kwayoyi da zamba cikin aminci har ma da fashi da makami ya ce nan ba da juma'a ba waɗannan mutane da ya bayyana da dinsu hamsin da takwas za gurfanar da dukkaninsu a gaban kuliya don doka ta yi halinta game da irin laifuffukan da ake zargan nasu da shi. za su kai hamsin da takwas akwai waɗanda aka kama su wurin fashi da makami akwai wanda suke akwai masu fyaɗin ma akwai wanda suke aran gama ne ko da kidnappers kenan eh. duk muna da su da kuma masu sai da kwayoyi da masu amfani da bindigogi wurin karban shanukai duk ga sunan kun gansu a gaya ma iyaye cewa wayannan abin da suke bari fa yake faruwa suna cutan kansu ne domin lokaci zai zo uba ba zai iya ma ɗansa magana ba saboda dan ya riga ya shiga wani hali in ya masa wani magana in shi dan dan na ya masa magana sai ya ji kaman da bai zo duniya ba saboda ba tarbiyya kuma yanzu ai kun ga kankana yaran da aka kada su da nuna muku yaran nan akwai wanda babansa ya ce ya kai wata biyu ta kai wata biyu bata zo gida ba a shekara sha hudu akwai wanda ta kai wata ɗaya da rabi in fact lokacin da maman ta sanda take sai da ta sa waya aka kai maman police station so kaga irin wayannan suna son tarbiyya tun daga farko tarbiyya na farko ko shine a tabbatar da suna zuwa makaranta ba rinka ba su kaya ce ku je ku sayar ko wani abun nan ba to wannan shine yake kayan wannan batan basira an dai ba mu zama zanta da wasu daga cikin waɗanda ake zargan da kuma suka shaida mana irin abubuwan da ake zargan nasu da shi kamar haka wato da daddare ne aka ja ka same ni aina a gidana me kake yi aka kamo ka aka ina kwance na ka dauko ne eh shine ce akan lafi me a to ga abun da hukuma take tuhuma na da shi naka ne ko ba naka bane eh to wannan abu ba na bane alan goro eh to amma ina ka same su a cikin gida na ka same su a ah, to ka ce ba ka ba kuma sa. su wuka kenan ina ni mu abu na dan goron eh, eh, ni ce ma eh da fari ba lokacin kafin abu aka dauki aka dauki gora an ne kusan guda biyar ko shida to na dai a cikin nan guda hudu ne guda hudu ne naka eh. to me kake da wuka har hudu a gida ina zuwa farota in laye zo yana fida da shi eh to waɗannan kayan fa waɗannan kayan leburanci ya tashi muna leburanci mu nake sha eh, shi ne kake sha to eh. amma ka san cewa kwaya ne yana bugarwa na san cewa kwaya ne hmm, to me ka kake shan su eh to ala ngoro mun ina sha okay me kai kawo kana mun yi amfani da yarinya ne eh ina ku same ta eh to tare da abokina mun kaje ta ta same shi ne ba mun kaje mun same ta ba to me kai kawo kana mun je mun sata na gidan wani Dr. Gambo Dr. Gambo a ina kenan wani angwa Jerusalem to da mai ku shiga gidan da makami makami Eh. wani irin makami kuka to aka yaka kama ku ta dalilin wannan ne mun kira yar gidan ne mm. to shine aka yi tracking number mu shine aka zo aka kama mu kana karatu ne ko me kake na karatu a ina kake karatu university a university a wani aji kake level 2 wasu da rundunar 'yan sandan jihar borno ta kame da kuma ake zarga da aikata wasu laifuffuka daban-daban a fadin jihar kenan haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. To a gaida Haruna, kafin mu ci gaba bari mu kaɗa Sudan. sarki na ba Allah ya sa a gane komai. To yanzu kuma ga Maryam Dauda da shiri na gaba. sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa a cikin wannan shirin na kallabi. Shirin namu na yau zai kawo muku karashin hirar da muka yi da Dr. Aisha Yusuf Armayau. Ƙwararriyar likita a fannin masu larurar kwakwalwa wadda ta halarci wani taron likitoci da aka yi a nan birnin Washington da ke Amurka. A makon da ya gabata, likitar ta yi bayani akan matsalar shaye-shaye da wasu 'yan gudun hijira ke fama da ita a Najeriya. A yau, abokiyar aiki na Amina Bahara Auna ta ci gaba da yi mata tambayoyi kamar haka. toshin shin za a iya magance wannan matsalar shan kwaya ko yanda magungunan da suke sha baya masu tasiri? Akwai ta hanyar da za a iya magance shi idan ba a bi ta kula da lafiyan kwakwalwan ba? Ni kullum ina faɗa maganar shaye-shayen nan eh ana shaye-shaye shaye-shaye kuma ya yi tsanani amma wani lokaci shaye-shayen yana gwada maka wai akwai matsala ne a wani wuri. kamar symptom ne na wani abu ba yanda za a yi a ce mutanen nan suna inda suke a ce wai za a hana shaye-shaye a wannan wurin ba zai yi ba mm. sai an samu yanda aka yi aka taimaka musu kafin wannan magana shaye-shaye za ta kare. To a cikin binciken ku akwai inda kuka gano ko ta ina ne suke samun hanyar yin shaye shaye? To ai inda suke din ba wai an kulle su bane ba su fita suna fita su je su dawo wasu kuma suna wurin za a kawo musu har inda suke. ba wai wani abu bane ba a'a wai ko an saka su a cikin keji ne a'a su ai yan shekara sha biyar sha shida ne sadaka suna fita kuma ana kawo musu tunda inda ake ajiye sun ba wai a cikin daji bane ba suna fita kuma suna samu to wannan shirin da kuke da shi ta ina ne kuke samun kuɗi to na tafiyar da harkokin abubuwan da kuke to ni gaskiya yawancin abubuwan da nake yi gaskiya ni ni da kaina nake yi don ba ni da ke sponsorin dina ba ni da wanda ke bani kuɗi illa iyakaci da kuɗin da ni ina aiki in ni aiki in na samu kuɗi sai in amfani da kuɗi na in kuma je in samu yan uwa da abokan arziki in ce musu to ni fa ga abin da nake so in yi ku kawo min taimako hmm. to amma daga baya sai na ga cewa to tun da ni ga abin da nake so in yi in taimaka ma al'umma na to bari in nemi wasu waɗanda suke aiki a wasu wuraren tunda mu masu um, likitocin da ke aiki a fannin kwakwalwa fannin kwakwalwa na kowa da kowa ne ba dole wai sai wai kana aiki a wai fannin likita ba malaman makaranta wanda suke kaman wanda suke koya ma ɗalibai mm. da akwai wanda suke aiki a a fannin tashin hankali na fannin um, conflict din nan mm. sai ni ce to bari in je in same su tunda su suna aiki da da kasashen waje yawanci ana ba su kuɗi su yi bincike ana ba su tallafin yin eh, bincike ana ba su tallafin yin bincike to na san mutum ɗaya ko biyu sai na je na sami ce musu to da Allah daga yanzu in za ku rubuta proposal na neman taimako ku rika saka fannin taɓin hankali mm. fannin kwakwalwa saboda dole duk inda aka yi tashin hankali ya taba kwakwalwan wasu a cikin mutanen sana ku rika saka taɓin hankali ko kuma ciwon kwakwalwa a ciki yadda idan kuka saka ni idan aka zo sai ku bani wannan fannin sai in je in yi bincike ta wannan fannin sai a baki wannan kasafin kuɗin. To abin da yanzu ni nike yi kenan. To yanzu babu abin da gwamnati za su yi domin su taimaka muku? To an ce wai akwai. An ce wai wai akwai to amma kayi ka yi ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi ka bi baka samu ba kuma kai kana ganin cewa kana son ka taimaka ma mutane to idan akwai yanda za ka yi kamar zuwan nan da na yi eh, birnin washington mm. da kaina na zo ba wani ya kawo ni ba da kaina na zo sun gayyace ni na zo da kaina saboda in zo in in zo in ga wa'annan likitoci tunda sun gayyace ni sun ce in zo in gaya musu idan akwai wani matsala na zo na gaya musu 'yan najeriya ne kuma suna taimaka ma najeriya tunda suna zuwa najeriya su karin kansu suna haduwa duk shekara suna zuwa najeriya da kuɗinsu su je su aiki su ba mutane magani su yi su yi operation su komi da komi to tunda suna zuwa suna yi in sun ce in zo tunda za su iya tallafa mana sai in zo to abin da ya kani kenan to amma fannin da ka san cewa gwamnatin tana yi amma babu mutane da yawa a fannin da za su iya yi kuma ba kowa ba ne ba ke iya yin abin da kai kake so ka yi shi ne matsalan ba kowa bane bake da zuciyan yin abin da wani ke so kila kai kana ganin cewa kudinka ba na ka je kai ta kashewa kana jin daɗi bane na ka taimaka ma wani ne wani kuma shi ganin yake kudin shi kudin shi ne mhm. ba na taimaka ma kowa bane ba saboda haka shi ne ya sa abin da dai kake ganin daidai ne kuma kai in kayi kana samun farin ciki a kai to sai ka yi To masu sauraro a nan muka kawo ƙarshen wannan hirar a nan kuma za mu dasa aya a shirin mu na yau sai kuma mako mai zuwa idan Allah kai za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. A madadin Dr. Aisha Yushawa Arma Ya'u da Amina Buhari auna da ta yi hirar da ita da kuma Miss Julie Gresham da ta taya na haɗa shirin, ni Maryam Dauda daga nan birnin Washington DC ke cewa ku huta lafiya. a gaishe ki yanzu kuma ga daular Salim da shiri na gaba. Sharhin jaridan Amurka. A cikin sharhin jaridan Amurka na wannan makon za mu fara ne da jaridar New York Times. inda aka ruwaito labari cewa bangarori da dama na amurka sun fuskanci wani matsanancin zafi a cikin wannan makon wannan ya biyo ne bayan wani tsananin zafi da ya hallaka akalla mutane shida a birnin new york din zafin ya haura ma'aunin digiri celsius 36 inda ya kai ga soke shagulgula a fadin birnin kama daga bukukuwa da shagulgulan nishadi da na wasanni yanzu bari mu leƙa jaridar washington post inda aka rubuta labari misali cewa a ranar laraba ne mai bincike na musamman robert mueller ya bayyana gaban majalisar dokokin amurka domin bayar da ba'asi kan binciken da ya gudanar kan shishigin da kasar rasha ta yi wa zaben shugaban kasar amurka na shekarar 2016 zaman da ya dauki hankalin amurkawa da sauran kasashen duniya amma shugaban amurka donald trump ya ji daɗin bayanin da tsohon mai bincike na musamman robert Mula ya yi a lokacin da ya bayyana a gaban majalisa domin ba da ba'asi trump ɗin da sauran 'yan jam'iyyarsa ta republican sun ji daɗin ranar shugaban babbar majalisar wakilai nancy pelosi ta ce bayanin da mola ya yi game da binciken yiwuwar rasha ta yi katsalandan a zaben amurka na shekarar 2016 da kuma zargin trump yana hana shari'a ta aikinta 'yan jam'iyyar democrat din za su ci gaba da gudanar da nasu binciken akan shugaban da gwamnatinsa yanzu bari mu leƙa jaridar politika inda aka rubuta labari cewa sakataren ma'aikatar kuɗi ta amurka steven mnuchin ya ce mako mai zuwa zai kai wata ziyarar aiki ta kwanaki biyu a china domin tattaunawa don kawo ƙarshen yakin cinikayya da ya kwashe shekara ana yi a tsakanin manyan ƙasashe masu tattalin arziki a duniya biyu Munincin ya faɗi cewa shi da jami'an China za su tattauna kan batutuwa masu yawa. Daga baya kuma a fadar White House ya bayyana cewa bai tsammanci cimma dukkan batutuwan za su tattauna a kai ba. fadar white house ta faɗi cewa tattaunawar za a yi ta ne domin inganta dangantakar cinikayya tsakanin ƙasashen biyu wadda za ta taɓo batutuwa masu yawa daga ƙarshe sai jaridar la times inda a ranar alhamis ne fadar white house ta caccaki wata kotun tarayya kan wani umarni da ta bayar na wucin gadi wanda ya hana gwamnatin trump ɗaukan wani mataki da zai haramta wa mafi aksari baƙin haure da suka fito daga yankin tsakiyar amurka suka iso kan iyakar amurka da mexico damar samun mafaka alkalin kotun gundumar da ke arewacin gundumar jihar california jan tigar ya ba da umarnin dakatar da sabuwar dokar ta neman mafaka sharhin jaridan amurka kuka saurara na wannan makon dole salim daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc ke cewa ku huta lafiya a gaishe ki yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu. Assalamu alaikum sashen Hausa Radio America. Sunana Ayuba Garba Imam daga Katin Madaki a jihar Bauchi. Ra'ayina na yau zan yi kira ne ma gwamnatin tarayya da kuma gwamnonin jihohi a game da karatun makarantar primary school a gaskiya karatun makarantar primary school a najeriya yana da bukatan a tallafa masa kwarai da gaske na kai ziyara wata makaranta na ga yara sun cika babu adadi yana da kyau gwamnoni da shugaban kasa ku shigo harkar ilimin primary school domin 'ya'yanmu da kannanmu su samu ilimi mai inganci mai muhimmanci na gode mai magana ayuba garba imam kafin madaki. Salamu alaikum magana <coughs> baban yi da jihar Bauchi Najeriya. biyar ga shugaban ƙasa Buhari. Abin da iya matasa ne da ba ba ɗan shekara talatin matashi aiki ba ɓarawo ba ne sun wa jama'a aiki amma saboda Allah ce ina matasa suka muka ƙuri'u da kala akwatuna da sanka da suke a arewa a ce abin da za su saka mana da shi kenan ba wani matashi ko da mutum daya a ce abin da ministocin ka wannan abu ya ba matasa mamaki amma abin da ka mana babu damuwa Allah ubangiji bisa tun da ka zama da cibi Allah zai sa ka ɗauko wani ka ce ga inan wannan wanda kai kake so mu kuma ba za mu so shi ba tun da abin naka haka domin muna son ka kai ba san mu ba san mu kake ba irin mutumin da yake Allah ya san Buhari amma Buhari baya san shi wannan sako gaskiya ne na gawa a gawa duniya gaskiya ne ni jama'ar arewa ba san baka ce ba amma a ce matashi dan shekara talatin ba ba munifocin ka ko mutum ɗaya ba ma munifocin ka karatu matashi dan shekara talatin babu sai dan shekara tamanin saba'in ɗari su ne ministocin kama ba ɗan shekara tamanin mu muka tsara akwatuna mu muka aiki mu muka komai da komai babu damuwa Allah bai kai mu zaɓe na gaba mai magana ba mai da shekarar hukumar turai cikin jihar Bauchi Najeriya na so. Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amurka. Mai magana Alhaji Audu mai gora Kampala dorin jihar Jigawa. Ra'ayina da zan bayyana a yau mu 'yan Najeriya mun gamsu da mutanen da Buhari ya zaɓo ministoci fatan ma'anin shi ne ubangiji Allah isa su zama masu tsoron Allah kamar sa To yanzu kuma ga daula ta dawo da labaran duniya an fa a takaice. To a takaice jami'an Amurka na ƙoƙarin murƙushe wata harka mai kama da ta shigowa da bakin haure a sace wadda aka ce har ma da wasu sojojin ruwan amurka da ke kudancin california a ciki wasu jami'ai da suka hada da sojin ruwa na cibiyar binciken laifuka ta ncis a takaici sun kama mutane 16 a gabar tekun a jiya alhamis hukumar kula da gidan yari ta amurka ta shirya dawowa da hukuncin kisa a amurka bayan kwashe shekaru 16 ba tare da ana yi ba inda aka shirya a cikin watanni masu zuwa za a rataye wasu masu laifi biyar da kotu ta yanke ma hukuncin kisa a cewar ma'aikatar shari'a a jiya alhamis da alamar yiwuwar 'yan majalisar dokokin tarayyar amurka na jam'iyyar democrat ta tsige shugaban kasa donald trump ta lafa a matuka. bayan da mai bincike na musamman robert mueller ya kasa gabatar da wani babban sabon zargi game da shugaban na amurka a yayin bayar da ba'asi a gaban majalisa wanda aka kwashe sa'o'i ana yi a wannan satin da safiyar jiya alhamis ne koriya ta arewa ta harba wasu makamai masu linzami masu cin gajeren zango guda biyu a gabashin gabar tekun kasar. To masu saurare na muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa musamman ma Daula Salim wacce ta karanta mana labaran duniya da wanda ya haɗa mana sautin Salaman Abu da kuma injiniyan mu na wannan lokacin Jimmy Cook ni Ibrahim Kalamasi Garba ke muku mata da sanewa.